Wai shin a ce kuna zaune kalau da ke da mijinki, kine masa ladabi kine masa biyayya, sannan kuna zaune cikin kwanciyar hankali da lumana, idan ya yi miki kishiya za ki iya goya ta? Yaro Kishi dai wata halitta ce da Allah ya halitta a jikin mace, ko kuma in ce a jikin duk wani ɗan adam. amma fa na mata ya fi ƙaurin suna sai ya sa ma duk inda aka ambaci kishi sai ka tuno da mace kuma musamman ma matanmu na yanzu za ka ga kuna zaune cikin kwanciyar hankali da lumana da matarka tana faranta maka rai daidai gwargwado amma fa da zarar ka kawo maganar kishiya to nan fa za ta ɗau dala da goron dutse ta ɗora a kanta idan kai wasa ma kwanciyar hankalin da kake tunanin kuna samu da ita sai ka daina samu kuma me yasa hakan ya fi faruwa a yankinmu na Hausa. Musabbabin wannan magana da na kai wa abokina ziyara ne a ƙasar Nijar mai suna Nasir. Nasir matansa biyu, kuma rabona da shi kusan shekara uku kenan. Na je aurensa na farko, amma da ya tashi ni na biyan ban samu damar zuwa ba. Wata rana kwatsam na tashi na shirya, na tafi wajensa, tun daga Najeriya har zuwa Nijar. Bayan ya tare ni ya kai ni gidansa, da muka je sai muka iske matan ba sa gida na tambaye shi ina matan naka suke sai ya ce min ai bikin kawar amaryar ake yi shine suka tafi na ce shine kuma suka tafi da uwar gidan maimakon a bar ɗaya a gida ɗaya ta tafi sai yake ce min ai ina ba za su taɓa yadda ba Na sai ce min ai abokina yanzu babban matsalar da nake fuskanta kenan ni dai nisa saroro kawai ina kallon sa na ce masa wace matsala kenan ya ce min to babu yadda za a yi unguwa ta kama ɗaya unguwa ta kama ɗaya daga cikinsu to fa dole ɗayar sai ta ce sai ta raka ta a zuciyata na ce to ai wannan ba matsala ba ce nan kwatsam sai na tuno da matan mu hausawa na gida ka ce za ka ƙara auren ma ba a baka ka ƙara ba sannan kuma idan ka yi ta ƙarfi ta yaji ka ƙara auren to fa babu yadda za a yi masu haɗa kan da za su ce za su dinga fita unguwa tare muna cikin tattaunawa da nasir sai ga su sun dawo suna shigowa gidan na gansu da fara su da murna su sai burkwancin su suke uwar gidan da ke ta sanni ta ce ai ba zan kula ka ba an ce mun za ka zo amma gaskiya na yi fushi da kai saboda mun yi biki ba ka zo ba na ce mata ai mun afuwa lokacin ba ni da lokaci ne ta ce ba wani nan ba wani afuwa da za mu yi maka sai ta kalli amaryar ta ce mata to kin ga wannan shine Jamilu wanda shine babban abokin mijinmu kuma a cikin abokansa kakaf wannan ne kadai bai zo daurin aurenki ba saboda haka wallahi kar ma ki sake ki kawo masa ruwa. Yaro da Nan fa amaryar ta kalle ni, akwai yaro a hannunta. Take ce min dama kai ne abokin nan nasa na Najeriya wanda baka zo bikinmu ba? Na ce ni ne amarya, amma a yi min afuwa saboda yanayin lokaci. Sai ta ce, sai ta juya kan uwar gidan, ta ce to yaya? Kin ga fatin ɗazu neman afuwa yake, ya kamata a yi masa afuwan nan. Sai ku suka kyalkyale da dariya. Nan fa yaron nan da yake hannun amaryar zai kai kimanin shekara biyar. Ya ce mata umma ina kika ajiye min alawa ta sai ta ce masa ka je ka duba wardrobe din kayanka a cikin ɗaki a nan na ajiye maka sai yaron nan ya tsula a guje ya tafi uwar gida ta ce to bako bara da in kawo maka ruwa ta tafi na kalli nasir na ce masa wai wancan ba awwal ba ne ya ce min eh shi ne sai na ce to ya na gan shi kuma a hannun amarya bacin ba ita ce mahaifiyarsa ba nasir ya ce min ai yanzu ita ce mahaifiyarsa domin ka uwar gida ta bata shi kyauta ya koma hannunta nan na daɗa sarari da baki a zuciyata na ce kai gaskiya nasir allah ya baka sa'an mata to mu matanmu na hausawa sai ka ga kishiya tana ƙoƙarin ta kashe ɗan kishiyarta kwana na ɗaya a gidan nasir na dawo najeriya ina tafa ina ta tunanin yanda nasir ya samu mata masu haɗin kai tunda na je ban taɓa ganin su ba tare ba idan wanke-wanke za su tare za su idan shara za su tare za su haka in ma girki za su tare suke yi kuma duk abin da suke yi suna wasa ne cikin nishaɗi suna dariya komai na baba ya fi na yaro abin tambaya a nan wai shin dan Allah me yasa matanmu ba za su dinga yin irin wannan koyi ba wai shin duk a cikin kishi ne a tayan maka da hankali wai shin duk a cikin kishi ne a tarwatsa ma kan 'ya'ya ko kuma duk a cikin kishi ne ka ga mace tana cikule-cikule tana hararar kishiyarta ko kuma duk a cikin kishi ne ka ga kishiya da kishiya suna dambe to wai duk wannan kishin me za a kira shi hauka ko rashin hankali Muna fata dai Allah ka ba mu mata na gari.